ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون سنكم kuma kuke saba wannan sashen ku yana kashe sashe kuma kuna fitar da wasu jama'a daga cikinku daga gidajensu kuna taimakawa makiya a kansu don zalunci da ƙetare iyaka idan suka zama ribatattun yaƙi a wurin makiya sai kuma ku fanshe su don ku kubatar da su daga ribata alhali an haramta muku fitar da su to ta yaya kuke imani da wani sashe na attaura na fansar waɗanda suke ribatattu sannan kuma kuna kafircewa da sashen da yake kare jini ya hana sashen ku fitar da sashe daga gidajensu yaya haka wanda duk yake aikata haka baya da wani sakamako sai kaskanci da wulakanci a rayuwar duniya a lahira kuma za a mayar da shi zuwa ga mafi tsananin azaba Allah bai gafala daga abin da kuke aikatawa ba yana ganin ku kuma zai saka muku